a hukumance ya ba da shawarar da shi dutu ba ta mutane ba da muka faɗa muka faɗa ne a kan da sanayyar da kuma da ko a wani wani gudunmawa da yi domin samun nasara ko da wannan abu ya samun kariya wannan to kaga abin da zai faru duka eh, hayakin nukiliya ko nukiliya abu da za ka ganta ba abu ne da za ka shaƙe shi ta nuka ba abu ne da ka ga ka ta iska da ta ba to haka su ta faru babban abu da al'umma za su shine su buɗe kunnen su saurari mai kuma za ta ce musu mai gida ta mai gida in ji san haka to su yi da kai haka kuma su ga mai shi ne kaɗai zai kawai har bala'in ya zo ko muna fatan Allah da mutum ke da amma a wannan da abin da ka kamar ka saurari hukuma in ka saurari hukuma to abubuwan da da sauki idan ka abin da abin a abin shafin shi to gaskiya gaskiya zai kawo haɗari ake zato nukiliya fahimtar duk abubuwa da manyan abubuwa da ya kamata a yi da kuma wasu misala suka ce a yi muke dubawa muke dubawa a tabbatar an yi shi da don gobe to dan sunan ba zama wanda ake kuma ba wani shi ake ba ya za a ko abin akwai tsoron shi a wajen ana amfani da wannan abubuwa na lokaci na lokaci a masana'antu